kalata daban aboki ba irin takace ba dan tana ji da ni a wai so nake yin da kowa kullum muna makale ba kasafai muke yin rabo ba ta mai da ni jarumi a so ba wai maza dan rakowa kan da ke mata miliyan ba za su gamsan kallo ba. Ke ce ni kara ni fagen soyayya na kai ba ta kallon kowa a idanu in ba ni ba ruwa sai ta tauna min sannan zan sha ba ta wasa da ibada ba har isha zallar ko da bai wa uwa dai ba an ko ka zargi da matasan san da ake ni da ba wasa ba balantana dangi na san san da haka ba kariya ba ita mamaye zuciyata maya maya maya maya maya tabbas ta mamaye zuciyata maya maya maya maya maya maya maya kin kere mata gari ni kin basirata kina da gata a taba ki zana fusata jini jinina da ruhi gaba daya ta tsaye da komai ganina da jina amona da furci gaba daya kai budurwa ta tafi ta kowa ma Thank you.